This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jima ta soshin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da niyya FM. A yaushe kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu ɗin ma Salo Garba ne tare da sahabu Aliyu Imam muka sake dawowa. Muna ɗauke da rahoto da fashin baki akan ranar yaƙi da botar da yara. Sai kuma shirin kallabi na Maryam Dauda. Amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙasashen Switzerland da Austria sun faɗa jiya Alhamis cewa suna gudanar da bincike domin tantance ko an tafka satar bayanai ta intanet domin sanin bayanai ga, ga shawarwari da manyan ƙasashen duniya shida suke da Iran kan shirin nukiliyar ƙasar. ofishin ato general na kasar switzerland da ke bern ya ce masu bincike da suka gudanar da bincike a wani gida ranar sha biyu ga watan mayu sun kwace wata kwamfuta da tarkacen da ake sarrafa na'urar hukumomi suka ce suna neman wata na'ura da aka amfani da ita wajen satar sauraron shawarwarin da aka gudanar a wasu manyan otal-otal daban-daban a switzerland da kasar austria da kuma jamus haka ita ma kasar austria ta ce tana gudanar da bincike domin tantance ko an sace hanyar sauraron shawarwarin Isra'ila tana matuƙar adawa da yarjejeniyar da idan take ƙoƙarin ta kulla da ƙasashen Amurka da China da Rasha da Birtaniya da Faransa da Jamus nan da talatin gawa wannan wata, amma ta ƙaryata cewa tana da hannu a zargin leƙen asiri da ake gudanar da bincike a kai. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta yi kira ga eh, jama'ar Ukraine su soya salon neman ganin an yi sauye-sauye a ƙasar zuwa mutane da suke aikin ganin an kawo sauye-sauyen. Da take magana ga guggun mutane a cibiyar al'adu da ake kira October Palace da Turanci da, da ke Kiev, babban birnin ƙasar jiya Alhamis. Madam Powers ta bayyana goyon bayan Amurka ga gwamnatin da ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke fafutukar ganin an sami sauye-sauye. a ƙasar. Ta ce, ko da yake an sami ɗan ci gaba duk da haka, ta ce har yanzu da sauran aiki. Ta ce tilas ne jama'ar ƙasar su ci gaba da magana domin tabbatar da cewa shugabanninsu sun ci gaba da riƙe amarar da aka danka masu mataki da ta ce yana barazana ga shugabannin 'yan kama karya kamar shugaban ƙasar rasha vladimir putin mutumin da ta ce yana son ya yi zagon ƙasa ga ƙoƙarin da suke yi. Jakadiya Powers tana daga cikin manyan jami'ai masu sukar lamirin Rasha a gwamnatin Obama saboda kasancewar ta wacce ake zargin tana iza wutan rikici da ake yi a gabashin Ukraine. Asusun ba da lamuni ta duniya wato IMF ya ba da rahoton cewa ba a samu wani ci gaba a shawarwari da ake yi tsakanin ƙasar Girka da masu bata bashi na Turai domin cimma yarjejeniyar a ba ta ƙarin wasu kudade dala miliyan dubu takwas da ɗigo biyu ƙarƙashin shirin ceto tattalin arziki ƙasar gabanin talatin ga wannan wata wa'adi da aka gindaya kakakin asusun ya faɗa jiya alhamis cewa har yanzu akwai manyan bambance-bambance tsakaninmu a wasu muhimman sassa Kakakin ya yi magana ne sawoyi bayan da Firayim Ministan Girka Alexis Tsipras ya gana da shugabannin kasashen Jamus da Faransa kasashe biyu da suka fi ba da guduma na shirin ceto hukumomin Girka suna ga wato eh, kuma sun gana ne a birnin Brussels. shugaban ƙasar jamus angela merkel daga bisani ta gaya manema labarai cewa akwai muhimmancin a mai da hankali kan lokaci ta kara da cewa ta lura girka tana nuna sabon zummar ƙulla yarjejeniya da asusun imf da tarayyar turai da kuma babban bankin turai domin kauce kasa biyan basussuka da suke kanta To kada dai a shafa labaran na zuwa muku ne da daga nan sashen Hausa na Amurka daga Washington DC. Amurka ce ƙasa da ta fi kowace ƙasa a doron duniya haƙar mai a bara, kamar yadda wani rahoto da kamfanin BP ya wallafa. Masanin harkokin tattalin arziki na kamfanin Spencer Dale ya aza haka ne kan juyin juya hali a fannin haƙar mai na zamani da ake kira Shell a zaman dalilin da ya sa Amurka ta zarce ƙasar Saudiya a zama kan gaba wajen haƙar mai. idan aka haɗa da haƙar da haƙar mai da kuma haƙar samar da iskar gas kuma yanzu ita amurka ta zarce rasha wacce a baya ita ce kan gaba a duk faɗin duniya a wata lacca da ya gabatar ga masana harkokin makamashi a birnin washington dale ya ce muna kallon canji na zahiri a fannin ƙasashe da suke kan gaba wajen samar da makamashi wanda yake da matukar tasiri yanzu amurka ta rage kashe kuɗi wajen sayo makamashi daga ƙasashen waje alamar da lamarin da ya sa ta, yake da ya kawo illa harkokin cinikayyar ƙasashen duniya ƙarin yawan mai da ake haƙowa ya zo a daidai lokacin da buƙatar sa ya ragu da ƙasa da kashi ɗaya wanda rabon da ga hakan tun cikin shekarar 2009 Wani alkali a jihar eh, Ohio da ke tsakiya maso yammacin Amurka jiya Alhamis ya yanke hukunci cewa akwai shaidar da za ta sa a tumi wasu 'yan sanda biyu farar fata dangane da harbe wani yaro bakar fata dan shekaru goma sha biyu da haihuwa a watan Nuwamban barasa kashe shi lahira. yanzu ya rage ga gungun mutanen da masu ta wato gungun mutane masu taya alkali yanke hukunci da ake kira grand jury da turanci su yanke shawara ko za a tumi wannan yan sanda ana iya tumar dan sandan wato yan sandan duka biyu da laifin kisan kai da kuma sakaci da aiki duka yan sandan biyu sun je ne amsa karar da wani ya kira ta layi ko ta wato layin ko ta kwana ta wayar tarho cewa an ga wani yana wasa da bindiga wani wurin wasanni To labaran duniya kenan kuka saurara. Wata dambarwar siyasa tana kunno kai a jihar Neja, inda shugabannin yau da na jiya ke zargin juna. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Jami'an tsohuwar gwamnatin jihar Niger na ci gaba da mai da martani a kan matakin da gwamnati mai ci yanzu ta ɗauka na binciko wasu kuɗaɗe ga manyan jami'an gwamnatin da ta gabata. Tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako ya kira taron manema labarai inda ya yi bayani akan wasu kuɗaɗe kimanin naira miliyan dubu uku da aka ce sun ciwo bashi kuma sun raba wa kawunansu a daidai lokacin da suke dab da barin mulki. Iri wannan eh, albashi da an ce mun je mun dauka. Kowa a kasan nan ta san cewa tun January na this year, federal government na gwamnatin da ya wuce na Jonathan sun riga sun rubuta ma duk banks cewa kara a ba kowace jami'a state loan to ina ne mun samu namu yanzu kana nihin ba ku karɓo bashin wannan biliyan uku da suke magana ba a ina to ni ban san da kowane loan ba wa zai ba mu in an ce mun karɓi bashi da waye ne a hannun wa yaushe to wannan ba mu sani ba domin ni dai a matsayina a ssg lokacin kuma na tafiyan komi da talba ke yi na transparency nashi duk abubuwa da za a yi ana discussing a kansu kuma ni ne sakatare na kansu ban ji ban gani ba inda an dauke loan ba mutanen nan kun dai gani ya su shine su bincike ku ba ku da wani fargaba kuna da jawabin da za ku kare kanku to Allah shine ke kare mutum muna da fargaba jawabi ba na maka jawabi ba yanzu Abunda na sani kuma tsakanin da Allah duk abunda zai mu Niger ne ni a mai duk abunda da zai ta nan state wallahi ni a matsayin our fati to finish. To ko a jiya Alhamis ma gwamna Abubakar Sani Bello ya shaida wa manema labarai cewa ba za su bata lokaci wurin gudanar da bincike ba, to amma kuma ko bayan tiya akwai wata caca in ji masu iya magana. Amma dai kuma ban ce in an yi barna za a bashi ba. Tunda yau sati mu biyu kenan ofis ah, muna mai da hankali wajen gyara ne tukun. domin ka bata lokaci wajen bincike nan bincike nan sai ka ga ba yi wani abin kirki ba amma ko shakka babu in muka ga an yi rashin adalci ko an zalunci mutum za mu kirawo mutum ya zo ya bayani yadda da dukiyar jama'a ko shakka babu kawowa yanzu dai babu wani bayani da aka ji daga bakin tsohon gwamna babangida aliyu akan wannan badakala sai dai daga bakin makarrabansa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina ana kada dai a manta shirye shirin na zuwa maku ne daga nan murar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. da jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ba ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa Dubu, babban kantikin suwe dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai kamar da muka yi maku alkawari a shirinmu na safe na zanta da Helen Bako wata jami'a mai kula da kare rayuwar yara da tabbatar da ba a bautar da su ba da take jihar california a nan amurka na fara da tambayarta ta dalilin keɓe ranar da majalisar ɗin ɗinki da yi sabili da yara sai ta ce wato wannan rana da aka keɓe domin a tuna da matsaloli da yara ke samu ƙananan yara ke samun kansu domin kuma a yi kokari a fadakar da mutane da gwamnati game da matsaloli da yara ƙanana suke fuskanta cikin duniya kamar um, bautarsu da ake yi akwai yara ƙanana da an saba sa su a aiki kamar yara masu shekaru biyar zuwa goma sha bakwai to hmm. mutane sukan sa su wani lokaci a aiki mai ƙarfi wani lokaci kuma ana morarsu su da yin aiki wanda bai kamata ba. Kamar wani iri ne aiki bai kamata a sa su yi ba? To akwai abubuwa da dama kamar na farko 'yan mata akan safarar da su a karuwanci. wayansu yara kuma akan tilasa su su yi aikin karfi kamar yadda na faɗa. Eh. Yara masu shekara biyar. Hmm. A sa su yin aikin kwadago wanda bai kamata ba. Eh, to me yasa kika gani yana ya jawo irin wannan me yasa ake sa su yin wannan su? To akwai dalilu da dama a wayan surare eh. ina ji um, rashin wato mutane ba su da kayan hannu iyaye wani lokaci haka. Talauci ne ya dame su? Talauci. Talauci yakan sa iyaye su sa yara a cikin aiki. Aikin bauta. Aikin bauta. wayansu kuma mutane ne da sukan so domin su samu hanyar eh, neman samun kuɗi mhm. su tilasa yara a cikin irin wayannan aiki to kagan irin eh, dalilin da ya sa mutane sukan sa yara kenan cikin bauta to akwai iyaye da suke sa yaran su bauta dole akwai akwai iyayen da sukan sa yaran su bauta dole domin kagan eh, kamar a wayansu ah, birane mm. idan sun ga 'yan uwansu na da kayan hannu kuma suna marmari su kasance da irin kayayyaki waɗannan kayayyakin yawa to ba su da hanya yadda za su samu wayannan kayayyaki to wayansu sai su sa yaran su a dole ko su shiga karuwanci ko kuwa su sa su aikin bauta su tilasta yara su yi aikin bauta kauta kuma wani lokaci iyaye sukan sa yara dole kamar yadda muka fada domin basu da hanyar samun abin zaman gari to zama musu wani lokaci dole su tilasta yara su yi musu aiki domin su samu hanyar da za su samu abin zaman gari tana yi wa yara su samu kansu cikin aikin bauta ba tare da iyayensu ba tana yiwa akwai kamar ya akwai yara da dama da suna nan da iyaye ba su kula da su ba yara suna nan ba aikin yi um, ba makaranta mhm. sai ka gan wayansu mutane sun zo sun uh, rinjaye su su yi musu alkawalin cewa a in ka zo nan wurin ko kuwa in kin zo nan za ki samu aiki mai kyau sai ka ga mutane sun rinjaye su sai su tafi da su iyaye kuma sun riga sun sa rai yan uwansu ne nan ba za su iya aikata irin wannan mugun hali ba amma da dama za ka tarar relatives ne ke sa yara cikin wannan um, aikin bauta ko kuwa aikin karuwanci. Najeriya tana cikin kasashen da suka sa hannu a kan dokar kare haƙƙin yara. Shin ina Najeriya take yanzu? Najeriya tana kokari amma wani matsala da Najeriya take ciki shine akan kama mutane da suke sa yara suke tilasta yara cikin um, wayannan uh, aikin kwadago ko kuwa aikin karuwanci amma ba safe ne ake hukuntar da wayannan mutane ba majalisar duniya tana ce najeriya tana kasa na wuri to me ya kamata mahukuntan najeriya su yi yanzu ya kamata mahukunta yayin da aka kama mutane a cikin wannan hali hmm. a hukuntar da su domin su zama koyi ga sauran mutane da ke tunanin tilasa yara ko kuwa amfani da yara domin aikin karuwanci ko kuwa tilasa su a aikin kwadago. To idan sun hukunta mutane kaga zai rage irin wahala da yara ke ciki zai hana wayansu mutane a aikata wayanan mugayen halaye. To madalla gaida Helen. yanzu kuma lokaci ne da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da injiniya Hawa Muhammad Sadiq, inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta, ta kuma yi mana bayani akan irin ayyukan da ƙungiyarsu ta injiniyoyi mata ke gudanarwa. Ga dai ci gaban wannan hirar. Muna zuwa makarantu, muna faɗakarwa, ai yaranmu da yawa yanzu mata a Kano ma nan da muke muna nan da yawa. kawai dai ba ma fitowa ne dai irin a san mu haka sosai amma ma'aikata duk mun san junan mu muna nan kuma mazajen ma suna taimaka mana tunda yanzu kin ga kungiyar shekara talatin da biyu tun da aka kafa wannan kungiyar ita kungiyar mata talatin da biyu kungiyar mata mu arewa din ba ma fita mu shige su sai recently ne muka joinin su kuma alhamdulillah muna tare da su muna komai yanzu ma ni ce vice president na association din na mm. national association din so muna da ciyamomi a various states so a nan kano muna da injiniya ramatu muna da ajos muna da eh, laraba bukar so ita ce ciyaman a maiduguri muna da injiniya fatima lut ita ce ciyaman so duk dai muna abuja muna da bangare so kin ga muna at least dai muna faɗakarwa kuma yara da yawa suna karanta injiniyarin din mata suna gani yadda muke muna nuna musu cewa ga mu da lullubinmu da hijabanmu kuma bai hana mu mai aikin ba. To injiniya ya zuwa yanzu wani irin nasarori zaki ce kun samu a ƙarƙashin wannan ƙungiyar? Kinga turu ayyukan da muke muna samun eh, scholarship. Ana samun scholarship a ƙungiyoyi a ma'aikatoci kamar ƙungiyar a ma'aikatan Snapco da eh. Shell da su Mobil. in muka je muna muna haɗin gwiwa tare da su jam office da kuma wayek ah. ah, WAEC office irin SSCE lokacin da yara in suka fito jarabawansu macen da ta fi hazaƙa a kimiyya da fasaha wanda ta applying za ta karanta engineering sannan kuma lokacin da za ta gama jami'a muna ganin result ɗinta su turu wa'annan jami'o'in so muna haɗin gwiwa da su so sai a samu ana sponsorin yara daga kwaleji ana kai su makarantu waje je su yi karatu sannan kuma wanda su ma suka yi hazaka ana ba su scholarship tallafi sannan kuma a yanzu haka kowace injiniya ɗinmu muna da yarinya da muka ɗauko daga jami'a muna mentoring ɗinta har ta gama ta gama jami'a har ma ta fara aiki so muna mentoring ɗinsu muna zama musu kamar model haka to abin da muke kenan nasarar da muka samu kenan wato kukan ba da wani ɗan tallafi kenan ga ɗalibai mata musamman masu ba da hazaƙa a fannin kwas ɗin injiniya eh exactly don eh, tun daga makarantun kwaleji na science and technology wasu technical duk muke zuwa muna samun su akwai wani abu da ake faɗa eh, wai catch them young in ji a turanci so eh. makarantun muke zuwa muke nuna musu sha'awar gashi gashi gashi sai su ce su sun ga inji aiki injiniya wasu ma yake sun ɗauka makanikai ne irin mai za a yi ta kwabawa a jiki da sauransu to sai mu gaya musu ba haka ba so daga nan already mun riga mun gaya musu ba wani wahala bane ne inda dai za su tsaya su yi karatu su fahimci in dai suka sa hazaƙa za su iya yi tunda dama arithmetic ko mathematics dama mace ita tafi kowa iyawa tunda ita ne za ta je kasuwa ta yi siyayya ita za ta kirga nawa ne eh, wannan kwantiti din magi da za ta sa a miya so kin ga ko calculation dama mace ce take yin ta ba namiji ba To yanzu tunda mun taɓo batun ilimi, wane ci gaba zaki ce an samu a fannin ilimin mata? Gaskiya alhamdulillah ana samun ci gaba da only inda aka samu tangarɗa shine wannan fada faɗen da Allah ya kawo mana shi a cikin arewa. to shi ne kaɗai yanzu da mutane wasu suna tsoro ‘ya'yansu su ci gaba da karatu tunda yawanci kin ga daga area mu ta maiduguri yobe eh, ta abin nan wasu sun ciccire ‘ya'yansu ma a kwalejin suna aurar da su saboda in ka kai ɗanka kana gani kamar za a sace shi so ko kuma so gwara ka aurar da shi ma a tafi da shi wani guri ka san ma auren yayi to amma ana nan da addu'a in Allah ya yarda komai zai lafa amma alhamdulillahi 'ya'ya mata kan ai yanzu kan ana karatu sosai masu sauraro a nan kuma za mu dakata da shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu da karashen wannan hirar yanzu a madadin babbar bakuwar tamu injiniya hawa muhammad sadiq da miss julie gresham da ta hada mana shiri da bada umarni ni maryam dauda daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam, yanzu sai kuma shirin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken karambosuwar naira biliyan takwas a CBN. A shafi na hudu na jaridar Tarariya ta buga labari mai taken sabon yunkurin murkushe Boko Haram ya kankama. Har ila yau a shafi na hudun jaridar ta buga labari mai taken Amnesty International ta nemi a hukunta hafsoshin Najeriya. a shafi na bakwai na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa kotun kolin amurka ta halasta shijabi kamar kowane mako jaridar ta rariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken barazanar sauyin yanayi ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken 'yan boko haram sun abauce a kuma shafi na uku na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa yadda 'yan boko haram suka kashe mijina suka mai da gidansa fada a kuma shafi na bakwai na jaridar ta buga labari mai taken za a rika yi wa masu fyaɗe ɗaurin rai da rai A shafi na 21 na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa mawaka ba 'yan iska ba ne in ji murjaba ba. jaridar ta aminiya a wannan makon ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken magance rikici tsakanin manoma da makiyaya a benue sharshin jaridan hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta mai taken ni ba na kowa bane kuma ba ni da kowa A kuma shafi na sha uku na jaridar ta leadership Hausa ta buga labari mai taken cikar sarkin Kano shekara ɗaya mai makusanta suka ce. Yayin da a shafi na 37 na jaridar ta leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa bayan dubban shekaru an gano ragowar kwarangwal ɗin samudawa. Jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken zakaran da Allah ya nufa da shara. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Mai magana Abdurrahman Amuwase To, zan so yi magana game da taron da aka yi nan Abuja a manyan kasashen makwabta a tattauna aka yi zama game da abin da ke ci da tuwo wa mana karya matsalar tsaro to Allah ya sa wannan taron da aka yi ba taron shan shani ba kan shi ne taron karshe da zai kawo fahimtar juna na har abada a ni ne abokan garba da kwakwaci karfin madaki ra'ayina shine kan zaben da aka yi a majalisar dattawa a yaudara halak ne yaudara halal ne to eh ya halatta zaben da aka yi wa bola eh, wane ne saraki amma idan yaudara ba halal ba ne to ai da sanin suka tura wasu su je eh, international conference a waya aka shiga shugaban kasa alhali kuma ba haka ba ne wannan ai da yaudara ciki don haka idan gaskiya ne to dole a jira nan sauran da suka tafi a zo a haɗu a yi zaben ko da ma sun kai ne in dai gaskiya ne tunda sabuwar majalisa ne ba wai a tsohuwar majalisa ne balle a ce sun sun san ma abin da ake a cikin assalamu alaikum mai magana hajiya ogurgu garo mai trader a kasuwar alaba lagos mu 'yan najeriya da muka sha wahala wajen kada ƙuri'a domin samun canjin gwamnati ba ma bakin ciki da kasancewar ɗaya daga cikin manyan NPDC suna shugabancin majalisa amma tsoron ma'anan shine. dama sun saba yin kafar angulu akan abin da ya shafi da arzikin Najeriya da jama'a Najeriya da rayukan Najeriya abin da kuke tsoro a nan shi kada Buhari ya nemi kawo wani abu da ci gaban ƙasa su su amfani da wannan dama ta su su ne kafar angulu domin yadda gwamnatin su ba ta samu biyan bukata ba shi ma gwamnati gwamnati sa samun biyan bukata shi ne tsoron mu saboda mun san mafi yawancin su ba sa kishin kafa ba sa kishin najeriya assalamu alaikum sashen wasa na muda amurka biyu to madalla kafin mu rufe ga takardattun labarai kasashen Switzerland da Austria sun faɗa jiya Alhamis cewa suna gudanar da bincike domin tantance ko an tafka satar bayanai ta intanet domin sanin abin da ake gudanarwa a shawarwari da manyan ƙasashen duniya shida suke yi da Iran kan shirin nukiliyar ƙasar. Ofishin Attorney General na Switzerland da ke Bern ya ce masu bincike sun gudanar da wani aiki a wani gida ranar 12 ga watan Mayu inda suka kwace wata kwamfuta da tarkacen da ake sarrafa na'ura. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha powers ta yi kira ga jama'ar ukraine su sauya salon neman ganin an yi sauye-sauye a ƙasar zuwa mutane da suke aiki tukuru wajen ganin an kawo waɗannan canji da magana ga gungun jama'a a cibiyar al'adu da ake kira October Palace da Turanci da ke kiyar babban birnin ƙasar jiya Alhamis, Madam Powers ta bayyana goyon bayan Amurka ga gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke fafirkar ganin an samu canji. Asusun ba da lamuni na duniya wato IMF ya ba da rahoton cewa ba a sami wani ci gaba a shawarwari da ake yi tsakanin kasar Girka da masu bata bashi na Turai domin cimma yarjejeniyar a bata karin wasu kuɗaɗe dala miliyan dubu takwas da digo biyu karkashin shirin ceto tattalin arzikin ƙasar gabanin talatin ga watan nan wa'adi da aka gindaya. To a gaishe ka jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar idan Ubangiji Allah kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu musamman sahaba Imam Aliyu da muka gabatar da shirin tare da shi da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu Jim Haman. ne Salo Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.